Sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar talata 17 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce idan har Amurka za ta kai harin soja a kan Iran, to harin zai zama kwatankwacin wanda ta kai wa Saudiya ne. yayin da masu gabatar da kara a birnin new york suka buƙaci a miƙa musu takardun harajin trump da na kamfanoninsa sannan za ku ji cewa wani mai bincike na majalisar ɗinkin duniya ya ce har yanzu babu cikakken tsaron da zai baiwa 'yan kabilar rohingya damar komawa ƙasarsu ta myanmar Tokanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa Afirka ta kudu ta turo tawagar neman ahuwa a Najeriya. Ga dukkan alama su masu mulki a ƙasar South Africa sun nuna damuwarsu ɗaya, na biyu kuma sun yi nadama. za a ji cewa ƙwararru sun nuna damuwa kan ƙaruwar matsalar taɓin hankali a najeriya mai nasaba da shaye-shaye ina shanawa don in kara koshin lafiya ne don zona da mutane a cikin lumana ba don yin fada ba refinol nake sha kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakkwato zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya inda za a ji wato ci gaba da karce ƙasa tsakanin masu goyon bayan shirin kakkafa rugagi a faɗin najeriya da kuma masu adawa da shirin amma da farko ga cikakkun labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani hari da harin sojojin Amurka da za su kai wa Iran zai zama kwatankwacin harin da aka kai a kan matatun man fetur ɗin Saudiya. Yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a kudancin farfajiyar fadar White House. An tambayi shugaba Trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na ɗora laifin harin na Saudiya a kan Iran. Sai ya ce, "Ina ganin muna da ra'ayi iri ɗaya, muna ƙoƙari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin." Shugaban ya ƙara da cewa za a san wanda ke da alhakin kai harin nan da ɗan ƙanƙanin lokaci mai zuwa. A yammacin jiya Trump ya faɗa wa manema labarai a ofishin fadar White House a yayin ganawarsa da yarima mai jiran gado na Bahrain Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa cewa duk da ba sa son yaƙi da Iran, Amurka a shirye take sosai akan duk wani rikici fiye da kowace ƙasa. Masu gabatar da kara a birnin New York sun buƙaci kamfanin da ke kula da harkokin kudaden shugaba Donald Trump da su miƙa musu takardun bayanan harajinsa da na kamfanoninsa har na tsawon shekaru takwas. Ko da yake a jiya Litinin Attorney General na gundumar Manhattan, Cyrus Benz, wanda, wanda ya aika da takardar neman bayanan kudaden harajin na Trump a watan da ya gabata. ya ki cewa uffan kan wannan batu sai dai cikin wata sanarwa da kamfanin hada-hadar kuɗi ta mazars ta fitar ta ce za ta mutunta tsarin shari'a tare da cika shari'an doka mark makasi lauya a kamfanin da ke kula da harkokin shugaba trump ya ce yana yin nazarin halin da ake ciki kuma zai bada amsar da ta dace. hankulan masu shigar da kara sun fi karkata ne kan kudaden da tsohon lauyan trump michael cohen ya biya 'yar wasan fina-finan batsa stormy daniels wacce ta yi ikirarin ta yi harka da trump kafin ya zama shugaban kasa yanzu haka cohen wanda ya shaida biyan kudaden yana gidan yari bayan da aka yanke masa hukuncin daurin shekaru uku. saboda an kama shi da laifin keta dokar adadin kudaden gudunmawa da ya kamata mutum ya bayar ga yakin neman zaɓe da kuma kaucewa biyan kudaden haraji da sauran laifuka. Shi dai shugaba Trump ya musanta wata alaka da Stormy da kuma yin wani abu da ba daidai ba. Makonni shida bayan da gwamnatin India ta sanya takunkumi a kan Kashmir. kotun kolin kasar ta umarci hukumomi da su yi iya ƙoƙarinsu da maido da al'amuran yau da kullun a yankin alkalan kotun har ila yau sun buƙaci gwamnatin ta indiya da ta tabbatar da makarantu da asibitoci da hanyoyin sufuri na aiki yadda ya kamata. sai dai kotun kolin ba ta ba wa gwamnati umarnin daukar takamaiman mataki da magance takaddamar da ake yi a yankin ba a ranar biyar ga watan agusta india ta sanya dokar ta ɓaci tare da rufe hanyoyin sadarwa a yankin na kashmir bayan da ta karbe 'yancin gashin kanta da ta ba wa yankin ta mayar da shi ƙarƙashin ikon hukumomin new delhi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani mai bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewar shekaru biyu bayan mummunan korar 'yan gudun hijirar Rohingya sama da dubu bakwai daga Myanmar har yanzu babu yanayi mai kyau da zai tabbatar da tsaransu saboda ƙasar na ci gaba da zama mai cike da hatsari a gare su hakan yasa ake ganin bai kamata su bar matsugunansu na cox bazar da ke Bangaladesh ba mai hada rahoto na musamman na majalisar ɗinkin duniya yangeli ta ce myanmar ta ci gaba da keta sabawa dokokin ƙasa da ƙasa tana kuma amfani da tsauraran matakai don tursasa wa tsirarin ƙabilu a jihohin Rakhine da kudancin Chin. Ta ce an kashe fararen hula da dama kuma dubbin dubatar mutane sun tsere sakamakon amfani da manyan bindigogi da sauran hanyoyin musgunawa ga 'yan kungiyar tadmadau da sojojin Myanmar da na Arakan da suke amfani da su. sai dai wakilin myanmar na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya musanta duk waɗannan zarge-zarge magoya bayan ƙungiyar is sun nuna farin cikinsu da jin wani sabon sako da ya fito daga wani da ake zaton shugaban ƙungiyar 'yan ta'addan ne wanda a cikin saƙon ya yi alkawarin cewa yakin da suke yi da amurka da ƙawayenta bai ƙare ba muryar mutumin mai tsawon minti sama da talatin wacce ake tunani ta abubakar arbagadadi ce ta faɗawa magoya bayansa cewar amurka ta shiga cikin rudani a iraki da afghanistan To Zahra Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan da Najeriya da sauran kasashen duniya suka yi tur da barnar nuna tsana da aka yi ma 'yan Najeriya a Afirka ta kudu, gwamnatin Afirka ta kudu ta turo wata tawaga ta neman afuwa wadda ta gana da shugaba Muhammadu Buhari. Daga babban birnin tariyar Najeriya Abuja ga Hassan na kaina da cikakken rahoton. biyo bayan hare-haren kin jinin baki da aka yi ta kaiwa baki galibi 'yan Najeriya a Afirka ta kudu. A jiya ne Mr. Jet Radabe, manzan musamman na shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta kudun, ya gana da shugaba Muhammadu Buhari a fadar Aso da ke nan Abuja. inda a madadin gwamnatin kasarsa ya baiwa Najeriya da 'yan Najeriya haƙuri kan abin da ya faru a kasarsa. Ambasada Kabiru Bala shine jakadan Najeriya a Afirka ta kudu. Zan iya cewa yanzu dai hankali ya fara kwantawa. kuma ga dukkan alama su masu mulki a ƙasar south africa sun nuna damuwarsu ɗaya na biyu kuma sun yi nadama sun aiko da saƙon eh, na musamman ta hannun manzon shi shugaban ƙasar south africa wanda ya zo ya ga shugaban ƙasa kuma ya ga cewa don allah a yi haƙuri a kan abin da ya faru jakadan najeriya afirka ta kudun ambasada kabiru bala ya ce ko da yake wasu 'yan najeriya sun fara tattara nasu ya nasu suna dawowa gida amma duba da wannan ci gaba da aka samu a halin yanzu 'yan najeriyar za su iya ci gaba da zaman su a can insha Allah sosai kuwa ai dama su suka je south africa sun zaɓi ƙasar domin su zauna wasu sun zauna cikin ƙasar nan shekara 20 wasu sun yi shekara 25 wasu sun yi shekara 30 wasu sun ma yi auratayya suna da 'ya'ya tsakaninsu da mutanen eh, afirka ta kudu abu ne wanda zan iya cewa i eh, lallai akwai tabbas na cewa gwamnatin south africa za ta yi wani abu kamar yadda shi wannan eh, manzon na musamman din ya zo ya nuna muna a eh, nan dinnan ya nuna cewa lallai gwamnatin south africa za ta ɗauki mataki wanda zai hana waɗannan abubuwa din su sake faruwa don haka maganan cewa yan najeriya su saki jikinsu su zauna a south africa din ni zan iya cewa haka nan din su saki jikinsu su zauna a kan cewa lallai wannan kura din ta fara lafawa to ko 'yan najeriya za su iya ci gaba da zama afirka ta kudun ba tare da fuskantar barazana ba Dr. Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne a Najeriya. A matsayinsa na jekada ya yi magana yadda ake sa ran jakada ya yi bayan haka ake son jakada ya yi. To amma matsalolin da ke ƙasar matsaloli ne wadda ba cikin ɗan ƙaramin lokaci za a magance su ba. Sai an bi ainihin asalin siyasar ƙasar an tabbatar da cewa alkawuran nan da aka yi ma ɗan ƙasar na cewa za a cire su daga cikin talauci an kokarta a wurin wannan. In ba haka haka aka yi ba to komai alkawarin da gwamnatin afirka ta kudu zai mata wuya ta kare bakin haure daga haushin wayannan yan kasan da suke ganin cewa halin da suke ciki bakin haure ne suka jawo musu halayen yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan kai komo na diflomasiya zai yi wurin shawo kan bakin zaren hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan To kamar yadda ba a rasa ji ba, ƙwararru a Najeriya na gargaɗin cewa yawan masu taɓin hankali na ƙaruwa a ƙasar saboda dalilan da suka haɗa har da ma na shawai don a fita hankali don amince da matsaloli wanda ƙwararru ke cewa ba mafita kenan ba. Zainab Babaji gare ki. Matsalar shaye-shaye a tsakanin al'umma na daga dalilan da ake samun karuwar masu taɓin hankali a Najeriya, wanda ma'aikatar lafiya ta ce akalla akwai masu taɓin hankali tsakanin miliyan 40 zuwa miliyan 60 daga cikin al'umma fiye da miliyan 201 da ke ƙasar. Taɓin hankali wani yanayi ne da mutum kan samu kansa da ke sauya masa yanayin tunani da gudanar da ayyukan yau da kullum. A cewar Evangelist Joel Hamajulde Gashaka da ke aikin kula da masu taɓin hankali da wasu cututtuka a garin lafiya fadar jihar Nasarawa. Matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka na hana amfani da maganin tramadol ya sauƙaƙa yawaitar waɗanda ake kawo masa don taimaka musu. Wannan matakin da shi shugaban kasa ya ɗauka na dilin da drugs su Mall ɗin nan shine ya rige wa'ansu abubuwa in ba haka ba kwanaki a rana ɗaya na kawo mana wa'anda suka sha kwaya mutane goma a rana ɗaya na kawo mutane takwas matasa wanda suka yi hauka mm. eh. kuma yawancin su akan samu kamar shaye-shaye ne eh, yawancin su akan samu kamar shaye-shaye kun san haukan kashi uku ne akwai hauka na aljanu akwai hauka na kwaya akwai hauka wanda ko mutum ya faɗi na kwalta gurgun kanshi ya samu ya dan girgiza ya rabu da wurin zamansa. Idi Uba Suleiman wanda ya samu taɓin hankali ta hanyar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya ce ya fara shaye-shaye ne don ya samu marmarin cin abinci. Ciwo da na taɓa sami kaina a ciki shine haushi sai ɗebo ni haka kwai bayan wasu lokuta sai ji na same kaina kuma ba daidai ba ni na shan giya sai sigari. Mm, to bayan ka taɓa wannan shaye-shaye kamar dai za a ce ya taɓa maka ƙwaƙwalwa a lokacin yaya kake jin rayuwanka? Ina shanawa don in ƙara koshin lafiya ne don zona da mutane na a cikin lumana ba don yin faɗa ba. Refinol nake sha. shi na sha yana bin afata ne na cin abinci. Ita ko uwar Idi Uba Suleiman mai suna Zainab wacce take jinyarsa ta ce har ya kai yana duka shi yasa suka kawo shi don neman masa lafiya. Dama yana koyarwa sai kuma ban gane hankula shi ba har ya yi min doka ga gudiya nan har zan ji lahira da shi. Wani hali kika kawo shi a lokacin da kuka zo wani hali yake ciki? Eh mun da mun sa mishi anko ne mun sa mishi ne mun kawo shi. Dun bai yadda zo ba ne ya ci gaba da sha magani sha magani to shi na ga yanzu jiki ya eh, Wata mai suna Lidiya Shiku ta ce a wani lokaci can baya har ta kashe jaririyarta da ta haifa saboda bata san halin da take ciki ba. Duyin da na warke na a gaske da na ganin ku na ga mutane amma inda abun ya kama ni da na haifa ciki na kwakwara yaro na fara na kashe shi a ruwa. mamani da mamana ta gaya mini kafin ta rasu amma a nan fa me aka baki har kika kika samu lafiya kamar ya bani magani shine na samu sauki yanzu nan ina na wuri da har an ce in gona sai jan tameko gona san dawa diba mini gidan zan dafa in ci evangelist joel gashaka ya ce suna da haɗin gwiwa da ma'aikatar lafiya don taimakawa masu fama da kowane irin nau'in cuta akwai takardama wanda ministry of health na nasarawa state ta bani muna tafiya tare da su in ciwon da ya zama ba na gefe na ba Na kan tura zuwa specialist Na kan tura su zuwa asibiti wato dai kuna haɗin gwiwa muna haɗin gwiwa ba mu da damuwa da juna su kansu ma sukan zo da kansu wurina mu musu jinya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To a gaida Zainab. har yanzu dai kan wannan batun a shirinmu na hantsi za a ji fashin baki daga wani likita kan illar yawan shaye-shaye wai don amince da matsaloli da dai sauransu. to a hakikin gaskiya duk mutum da bai fara to gara kai ya fara wanda ya fara ya nemi taimako domin matsalar shiga irin wannan shaye-shayen matakar kan shiga ciki to jikin mutum yana sabawa da shi idan suka zama sun saba da shi abin da ake cewa tolerance to daga nan sai dependency wanda rayuwar su ba za ta yi ba sai da kwayar kowa da dalilinsa na shiga irin wannan wani za ga cewa wasu ma matasan tun suna yara iyaye sun yasar da su ba san ina za su kansu ba To Allah shi kyauta. To sai a mu a shirin mu na hantsi don jin wannan fashin bakin. Yanzu kan bar mu za ku gefe guda Ali Mustafa Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. mutane da yawa suna rabuwa da karsana sai su bugi abun da hausa suke cewa saboda shugaban kasar nan ba fulatani ne sun tsani fulani kuma gwamnati nan ba tafiya take da fulani me aka yi tsari na cewa wannan fulani kaza ne an bashi kaza ne babu shi shi ba fulatani in yace a danne shi a kasar nan waya danne shi in ma dannewa ne wata kilshe danne wani dan dai kawai ya kasance mutumin da yake da komai kuma ya rasa komai me yasa fulani su in an yi magana su ko kowa sai ya tashi ya cane me yasa su ba yan kasa bane dan me za idan za a tsugunar da mu manoman ma a tsugunar da su mana ai in kana ne neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala na a Najeriya shine makiyayi. Wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutum ya zo ya taɓa burtoli ko gurin kiwo da mun rubuta fetishin mun kai take ma da kansa ma zai fita amma sai a ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne komishina ne wane ne wane ne babu yadda ka iya da shi suna da matsala da gwamnatin. shugaban kasa saboda a matsayinsa na fulani akan wannan su ma za su bi su rama akan makiyayi. biyarin kansa shugaban kasa mai girma sanda yake ptf ai akwai kungiyar da ya ba aiki a zo a makiyaya makiyaya burtololi da ruwa a ɗauko wannan program ɗin mana. jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shi ina gaskiyar zargin da wasu suke na cewa duk suka lamirin da ake yi wa fulani a najeriya ko kuma cece kucin da suke fuskanta ana shi ne domin kawai shi shugaban najeriya din muhammadu buhari ba fulatani ne sana'a a shirin na ruga na ita gwamnatin tarayya da take son ta yi an aro asalinsa ne daga wani shiri makamancinsa da gwamnatin jihar benue ta taba yi akan makiyayanta kuma menene martanin su fulani ga gayyatar da gwamnan jihar kano ya taba yi musu na cewa idan ba a san sa a kudancin najeriya duk su taru su dawo nan kanan ta dabo wannan suna daga cikin abubuwan da muke son mu taba a kashi na biyu na muhara da wakilin mu na abuja asamai na kaina ya shirya mana tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin fulani wato honorable khalil muhammad bello da kuma garus gwalalo shi Khalil muhammad bello dai shine shugaban kungiyar kolin allah ta kasa baki daya yayin da shi kuma garus shine tsohon shugaban kungiyar meti allah a jihar benue shi dai khalil muhammad bello baya kaunar wannan shiri na ruga da ake son a yi yayin da shi kuma garus gwalalo yake ganin watakila akwai wani alheri a cikinsa to hassan sai ka ja mu je menene kuke ganin abubuwa masu kyau a cikin wannan tsarin na rugadin nan wanda kuke ganin watakila in an yi shi zai taimaka wa makiyaya. Ni abun da nake eh, bunna a kan shi shine matsayina na memba na APC na mufa mun yi zaɓe mun yi komi. Me yasa Fulani su in an yi magana su ko kowa sai ya tashi ya cane me yasa su ba yan ƙasa ne yanzu a wata matan da aka kashe ta lasa mundu dina kamin a ce wani abu maharance Fulani ne ba gan su ba ba amma an ce Fulani ne tsana ne na gani kawai an yi wa Fulani na kwata kwata kawai a Najeriya. ba fulatani daga an wani abu za a ce ba fulatani ne kuma hukumar ta kama fulani zai ce wai hesman fulani man suspect me yasa za kira wannan yaren ai bai kamata ba criminal barawo barawo ne macuci macuci ne bai kamata a ce wannan yaren kaza ba abun da na gane mutane da yawa suna rabuwa da karzana sai su bugi abun da Hausa suke cewa saboda shugaban kasar nan ba fulatani ne sun tsani fulani kuma gwamnatin nan ba tafiya take da fulani me aka yi tsari na cewa wannan fulani kaza ne an bashi kaza ne babu shi to shi shikenan yanzu kai magana kan fulani mu zo kuma mai magana kan muke a gaba ɗaya generally misali wannan gwamnatin ita ta kawo wannan magana ruga din kuma kuna goyon bayan abin misali menene abubuwan alheri a cikinsa da yasa ku kuke gomban alamar alherinsa shine in aka yi wannan riga nan misali don ba mu ga ko za a yi shi ko ba za a yi already gwamnati federal government ta dawo daga baya ta ce ba za a yi ba da sun tsaya a kansa kawai cak a ce duk gwamnan da yake so ya je ya yi in ya yi shi aka gan shi yana yi wasu kuma sai su yi gwamnoni wanda a bar gwamnoni wanda suke so su yi su gwada shi mu gani in suka shi in yana shi kenan mu abun da muke so na ɗaya dai ba fulatani shi ba zai nemi rigima ba saboda da dukiyansa yake tafiya fulan za ga shi yana tafiya da shanunsa bayi da kuɗi a banki wannan shanun da yake tafiya shi ne eh, ana cewa suna tafiya da bindigar AK47 ya bindiga ta ina za mu tafi da bindiga mutane ne wanda suke da bindiga in an kama su ba a faɗan yaren su sai a ce kawai sai a bar su a hakan nan fulani dai kawai abin da yasa ba su da wanda zai magana ba su da wanda yake a majalisa zai tsaya magana ba su da wani alkali wanda yake magana akwai state wanda da yake in kana da kai fulani ne kawai daga an kai ka kawai zaka je prison ne kawai wajen wa Khalil Muhammad Bello kai shi a matsayin ka na shugaban kungiyar kulan Allah ta kasa baki daya yanzu wannan shirin da gwamnatin tarayya ta fara eh, ta so ta dabbaka shi an dakatar da shi yanzu bukatar ku ta biya wato ba dakatarwa ta kar a yi shi gaba ɗaya ba dakatarwa don a duba kura kuɗi yanzu in ka kula ai kowa gudu shirin yake saboda ba shi da tsari shirin a shi su kansu ma yanzu bangaren da suke cewa suna so a yi din su da kansu suna nesanta kansu da shirin tsarin ne idan aka warware shirin aka kya ina so ku fahimta fa dukkan wannan layi ne kawai wai na gine-gine a nan fa kuɗin za su ƙare ba wai ciyawa da ruwa ba mu abin da muke bukata ciyawa da ruwa a sama wadda ba inda kaga sanarwar da fadar shugaban Najeriya ta fidda an yi bayanin cewar za a samar da ciyawa da ruwa da hanyoyi da makarantu da kasuwanni da kuma a cikin wannan shirin. Ciyawar ma ita ce daga baya. Gine-ginen za a fara to wai wa ma ya gaya musu cewa makiyayi gini yake so inda gini ne walla da ba iso Najeriya ba. kuma tafiyan nan duk inda kaga makiyayi yana tafiya da dabba yana nema inda dabban nan za ta ci abinci ne ta sha ruwa da tafiya yake da yanzu ya kai karshen bangon duniya mu kawai abin da muke bukata ciyawa da waɗannan kuɗi wallahi akwai wani zama da muke da Dr. Amin Long senator yanzu senate president a 2015 lokacin zaben 2015 gwamnati ta zo ta warware wannan shiri a shigar da makiya wallahi kuɗi kaɗan za a ware mu kullun shawarar mu ita ce biyarin kansa shugaban kasa mai girma sanda yake PTF ai akwai ƙungiyar da ya ba aiki a zo a makiyaya makiyaya burtuloli da ruwa a ɗauko wannan program ɗin mana ba wannan da aka tsara ma ya karo don bai je ko daman ba a tsara shi don kawai an yi shi ne domin hayaniya makiyaya makiyaya sai aka zo wallahi wallahi ina faɗa muku idan aka tsara wannan tsari to an ruguza harkar kiwo ma gaba ɗaya kuma an ruguza arewa kullum abin da nake faɗi gwamnonin arewa su ɗauki haƙƙin da Allah ya ɗora musu. a mai da ɗan jaki dukiya. Garis Golo idan muka ɗauki misali da jihar ku ta Benue inda kai jagoranci mai ta Allah a wurin. A baya gwamnan jihar benue ya bullo da shirin hana kai komo na makiyaya me suna abin ne ya ce open anti grazing yawwa ina zuwa dokar hana kiwo a fili hakan nan mm. yawwa to wannan dokar da gwamnan benue otom ya bullo a wancan lokacin kusan suna kamanceceniya da wannan shirin na ruga settlement domin a wancan dokar gwamnatin benue da taraba in ban manta ba ba su son su ga cewar makiyaya suna kai komo domin wannan kai koman a tunaninsu shi ke haddasa arangama tsakanin makiyaya da manoma to wannan gwamnatin ta muhammadu buhari ita ma ta kudu da shirin ruga settlement ita ma tana zanta ta takaita ko kuma a dakatar da kai koman wato ainihin makiyaya daga wannan wuri zuwa wancan wurin ana son a tsugunar da su wuri daya idan har kun aminta da shirin ruga na gwamnatin tarayya menene sa kuke adawa da shirin anti open grazing na gwamnatin jihar benue ai akwai matsala ma eh, ni a benue nake wannan anti-open grazing da gwamna ya kawo ai ba wai magana anti-open grazing ya kawo ba koran fulani ya yi gaba ɗaya kawai a wannan zargi ne a to ani ina wajen ne ya fi karfin zargi tun da yanzu hakan na ba wani ba fulatani a benue ni a lokacin na ya magana da mai magana da yawon gwamnatin jihar benue ya gaya min cewar ana son a takaita ko a hana kai kuma fulani da wato a hana su gararan ba daga wannan wuri zuwa wancan wurin domin a kokarin wannan kai kawo ne ake samun dauki ba daɗi tsakaninsu da manoma to wannan dokar tana son ta tsubar da su ne irin wannan ruga sun na gwamnatin tarayya din babu ai shi wannan wanda yake magana da yan gwamnati din ai mun yi magana da shi a radio Najeriya satin da ya wuce ma magana ma waya tsugunar da Fulani a Benue State babu shi don babu bafulatani gwamnan a matsayinsa shi ba so wani bafulatani ne mai kiwo ma gaba daya wajen ba wai magana kolo bane kaza kaza ya faɗa yake su ba kamar ya nuna kamar ba yan Najeriya mun rubuta a rubuce mun ba SS mun ba police mun ba mutane a lokacin a yi visiting wannan lo din nan mu ma yan kasa ne a haife ka waje a ce kai baka ka isa yi wani abu sai dai ka tafi dole ne gwamnati nan kuma ba ta yi bizitin wannan lodin ba to ai ma'anan wannan riga din da ake nunawa din nan in ka yi sanitization riga din ta fita daban tun da riga ce daga gwamnati ne ba mu ganta ba tukwa akwai state wanda sun za su yi a bas state din su amma mu ma'anar kamar na binoy ba magana wata riga shi nashi a wanda ya fito a tsarinsa ya son wani ba fulatani ne kwata-kwata kawai a Benue abin da ya nuna kenan gwamna Otom bai kira sunan ba ya ce shi makiya yake magana ba Fulani ba to ai mun gaba ɗaya Fulani ni ai ba Fulani ne ni kai na sai da aka kai min hari ina da shanu a gari to ka gani ni ma ina kiwo amma ni ba ni da shanu ma amma sai da aka kore ni a cikin Benue saboda ina magana akan Fulani wani ne kore ka shi gwamna Otom din kana da shaida kan haka mun je kotu so 36 kotu so 36 muka je ni dinnan kotu so 36 muka je honorable Khalil Muhammad Bello yanzu gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje shi ya ce zai fara ma taɗa bikin wannan shirin a jihar ruga city mai ɗin kuma na san akwai mambobin ƙungiyar ka masu yawa a jihar kano me za ka ci akan wannan wato batun ka cewa ko ina da ina a ƙasa makiyayi kawai ko ina zai bar inda aka haifi iyaye da kakanninsa ka zo ka tsugunar da shi sai ka ce wani ɗan gujin hijira a ƙasar aihuwarsa mu shi shine bamu gamsu da shi ba ah, amma ko shi gwamnan Kano a lokacin da ya taɓa cewa duk makiyayan Najeriya su koma Kano su yi kiwo magana ce wato ta kishi amma ina abun da za su ci a kanan ko ta siyasa ko ni ba zan ce siyasa ba dai amma watakila shi yana kishi ai shi shugaba ne na kungiyar abun nan ta bitar hula Nigeria. najeriya shine shugabanta tunda ita ta duniya ne so kishi ne amma maganar ita ce idan yara unguwa duka kace su zo unguwa gidanka su ci abinci ka tada na musu abincin idan ya ce makiyayan su je Kano duka su yi babu abincin don haka yanzu a Kano tunda akwai karancin wuraren kiwo saboda yawan al'umma su idan shi gwamnan zai samar da wuraren kiwo in ba su da shi in suna da shi kuma shi ma ina ba shi shawara kare dauki irin na gwamnatin tarayya na gine-gine. To madalla, to a ci gaban wannan muhara a mako gobe Allah ya kai mu za ku je da za a shiga gonar wasu gwamnonin arewa da ake ganin suna taimakawa wajen haifar wasu fulani duk waɗannan matsaloli da suke fuskanta har ma da janyo musu wulakancin da suke fuskanta a wasu jihohi na kudancin Najeriya. Haka zalika kuma za ku je da yakin mutunta shanu a wasu kasashen duniya kamar Burtaniya da Indiya da abin da ya sa fulani najeriya suke mamakin yadda ba a ganin darajar dabbobin nasu ba da bayan haka kuma shin ko ka san ko jarkar ruwa nawa saniya take sha a kowace rana sai a jira mu makon gobe domin a ji wannan bayanan yanzu dai muna so mu gode da su bakin namu wannan rabu lokalin muhammed bello da kuma garus gwalalo sannan da shi wakilin namu hassan mai na da ya shirya muhawara na abuja a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwata a washington a huta lafiya gaishe ka yanzu kuma ga zahar fage da labaran duniya an manfa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani hari da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama kwatankwacin harin da aka kai akan matatun man fetur ɗin Saudiya. Yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a kudancin farfajiyar fadar White House. an tambayi shugaba trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi na dora laifin harin na saudiya akan iran sai ya ce ina ganin muna da ra'ayi iri ɗaya muna ƙoƙari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin masu gabatar da ƙara a birnin new york sun buƙaci kamfanin da ke kula da harkokin kudaden shugaba donald trump da su miƙa musu takardun bayanan harajinsa da na kamfanoninsa har na tsawon shekaru takwas. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Sama'ila Nuhu sarkin Mundukto wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Lahadi a ƙaramar hukumar Kanam ta jihar Filatin Najeriya. Allah ya rahamshe shi yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Zahar Fage wadda ta karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan wannan lokacin Nick Ebanov. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hanzu. wow